wato assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu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 yau muna yammacin juma'a sha tara ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta daidai da shida ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Abdulrahman bin Auf da ke nan gwargar kasara jan bulo bakin gada ƙaramar hukumar tarauni a jihar kano najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun littafin minhajul muslim wallafar babban malami abubakar jabirin aljazairi allah ya ji kai shi muna cikin babi na uku da yake magana kan al'ada muna fasuli na sha biyu wanda shine fasuli na ƙarshe a wannan babi wanda yake bayani akan waɗansu halaye da wasu ɗabi'u marasa kyau wanda ba a samu musulmi da su malin ya kawo guda bakwai a nan zalunci da hasada da algos da riya da jiji da kai da sakaci da kuma lalaci mun ji guda biyu daga ciki zalunci da nau'o'insa guda uku da kuma hasada da nauyinta guda biyu yau insha Allah za mu tashi mummunar ɗabi'a ta uku da musulmi baya yi shine algishu littafi irin na hannu na shafi na 152 a babi na uku ɗin babul adab fakara ta hudu daga ta daga sama a ta hudu daga sama inda malin sa eh, abin nan jim a algish da fatan allah maɗaukaki mana jagora dora makon da kawai na yi mana barka da sallah da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun da muka yi cikin alashirul uwal da abin da muka yi a cikin ayyamu tashrik da ma waɗanda za su biyo bayan waɗannan kamar yadda nake roƙonsa subhanahu wa ta'ala Allah ya nuna mana waɗansu munasabobi irin waɗannan lokuta masu zuwa a nan gaba in ko wannan ya zama shi ne na ƙarshe to ina roƙo Allah ya sa ya zama to ne mafi kyawu ina godiya ga yanwa da suka kira ni da wanda suke min WhatsApp aka yi mun barka da sallah Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba da gojen mu gaba daya wani dan uwa yake yayi nasiha ko jan hankali ko cikin minti ɗaya ko biyu game da yanayin tasbihi da mutane suke yi ko zikiri dai da ake yi na baki da za ka ji wani yana yi cikin gaggawa kaga haka za ka ga yi kaga ya taba ko bai taba ban tarbi ne kuwa kafin ka ce mai wannan an je an gama to ya kamata a ja hankalin mutane wannan gaskiya ne zahira ce da tana da damuwa tana ganinta a cikin al'umma amma dalilin wannan ne na kance an mu taɓa rawo ne sai abu ta mabi sau mu muke wa'azi sai mu ce a cikin minti biyar sai kai guda ɗari ai mana faɗa ku to kaga yanzu minti biyar sai abin da kai guda ɗari a cikin minti biyar ai ba za yi cikin nutsuwa ba ko da aka gara gaya mutane ka yi ƙwaya ɗaya kwakwara ya fi taron ya ba shara matsalar da suke mu guda ɗaya ce ba ma ɗaukar izina daga waɗanda suka gabata sahabin annabi sahabi na annabi sallah sallam Allah ya ƙara masa yadda ya yi sallah ya zo wajen manzan Allah annabi ya ce ko ka sake sallah ba kai sallah ba bayan sallah ya gashi ana gani ma'ana hatsarin abin ga shi a aikata kana tunanin kayi shi amma kuma ba kai ba abdullahi dan masu ya taba ganin wani mutum yana sallah sai ga bai iya sallah ba da ya masa nasiha bayan yi abin nan sai ce to kaga sallah na yace shekara ashirin na sallah na haka ce wallahi shekara ashirin ko su jada ɗaya ba kai ga Allah ba ba zancen sallah ake ba su jada ƙwaya ɗaya a shekara ashirin ba kai ga Allah ba to kaga ashe abin yana da hatsari yana da hatsari kuma gaggawa me kake yi duk saurin unguwar zoma ta bari a haihu saurin me kake yi wannan duniyar da kake gani abin da ya kamata shine kai gaggawa wajen neman lahira amma ba gaggawa wajen aikin lahira ba Allah ya sa kun gani a zuwa yi sallah sallah ya tafiya hanyar tafiya lahira ce ko neman lahira ne a cikin sallah to ba masala ba ce ka zo ka faɗi ka tashi a ya kai sallah dai ce matsala saboda aka yi wa mu lura da waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suna da very very sensitive ya kamata hankalin mutane ya koma kansu kuma shi isa ambatan allah baya tasirin da ya kamata tare da mutane in mutu yana ambatan Allah ya kamata ne irin yin tasiri a tare da shi da ma ka je kasuwa wani ma za ka ga tasirin ambatan Allah kuma za ka je ka tarar da kowa da sarbin munafunci a hannu ba ka bari kowa daga wani tarbi nan ko wani dan maballi balatu nan ai ana yi amma wannan balbal da yake a ciki yana balbal kuma yana cuta ba ka bari ta shafe mu ba za a yi magana ba ke an fahimta ba abin da zai fitar da mutane daga sai sun gaya junansu gaskiya sai sun gaya kansu gaskiya wannan ita ce gaskiyar lamari to ya za a gyara ita ce matsala da aka muji tsoron Allah ambatan Allah ina sa a ga tasirin ambatan Allah tare da a gan shi a aikace Allah ya ganar da mu malai ce jim algish abu na uku ko hali mummuna na uku da za a tattauna a wannan fasli shine algus almuslimu yadinu lillahi ta'ala bin nasihati li kulli muslim musulmi yana addini ga Allah maɗaukaki ta hanyar nuna ƙauna da soyayya ga kowane musulmi wa ya yi alaiha kuma akan nasiha ike rayuwa ba dai salahu an ya gushe ahada da aka ba shi da dama a matsayinsa na musulmi ya algus ya ha'inci wani au ya bidira au ya hun ko yi yaudara ko ya ha'inci izil gishi wal khiyanatu wal gadaru sifatun zamimatun qabihatun fil mar'i saboda algus almundahana da ha'inci da yaudara miyagun ɗabi'u ne wanda bai kamata suna gurɓata sunan mutum walƙubu la ya kunu hulukan lil musulmi wala wasan lahu bi halimin al'ahwa shi ko mummunan abu baya zamantowa ko mummunan hali bai taɓa zamantowa hali na musulmi kuma bai zamantowa sifa gare shi ta kowane irin hali istaharatu nafsi al ba min al'imani imani wal amali salih saboda tsarkin zuciyarsa da isamu sakamakon imani da aiki na kwarai ta tanafa ma'a hadhihi al-khalaiq zanima wallati sharrun mahdun la fiya, na taho mu gama da waɗannan miyagun ɗabi'u wanda gaba ɗayansu su sharri ne tsantsansu babu alkhairi a cikinsu. Wani musulmi muslimu min alkhairi ba'idu min shar shi kuma musulmi ɗabi'arsa yana kusa da alheri yana nesa da shari'a an gane wani hulkil gishi azamini haƙa'iku nubayinu hafi maye wannan waccan mugunyar ɗabi'a ta algos almundahana mummunar ɗabi'a a bar kyama a bar zargi tana da alamu da ake gane tabbatuwarta a tare da mutum za mu bayyana waɗannan alamun a nan wurin al'ula alama ta farko an yi zayyin almar'u a akhihi ƙabiha. aw sharra aw fasada ya qafi fiha mutum a matsayinsa na mutum ya kawata wa dan uwansa mummuna abu ko kawata masa sharri kawata masa barna dan ya aikata wannan algusu saboda duk wanda yake ganin ka musulmi baya tunanin zaka koya masa sharri baya tunanin zaka koya masa hayinci baya tunanin za ka koya masa wani mummunan abu da haka cikin aminci zai yadda da kai aikata to ƙarshe ka jefa ka wurin da ba ka ba haka ba ne to shi kenan da yake abin nan yanzu ai muna cikin halin lokacin siyasa ko an yi wata siyasa 2023 ai kun santa ko muslim muslim ba shi aka yi ba ya kamata a yi abin da aka yi a gwamnatin musulun musulun da aka samu gwamnatin an fahimta to wannan din nau'i ne ba a samun musulmi da irin wannan dabi'a ba yadda za a yi a samun musulmi da wannan dabi'a in ka gan shi da ita to aro ta yi an fahimta to karkace mala ya kai ma ka ce a yi musulun musulun eh, mun faɗa mun ce a yi amma akwai abin da muka yi tunani kuma alhamdulahi mu ya tabbata abin da muke so ya tabbata yanzu idan musulmi ya ga dama ya dora mutumin kirki akan shugabanci a ƙasa zai dora shi in bai ga dama ba ba zai dora shi ba shi kenan Allah ya sa kun gane wancan karan karku ɗauka dolaye ne mu da aka zo da wannan siyasar ba mu gane siyasar a ci mulki ba shi karku ɗauka wannan amma idan muka bari ba a yi musulun musulun ba aka kada mu to za a yadda arna sun fi yawa ba za a yadda da ƙuri'ar musulmai aka ci wannan gwamnatin Allah ya sa kun gane illa iya. amma dama kana tunanin wani abu duk wanda ya sanya zubin yake to jama'a masu ilimin ma sun karɓa ya aka cika ballantana marasa ilimi wanda ake ta a kan takardar sakandarensa ko firamare me za a yi Allah ya sa kuna gane saboda haka kar ku dauka mu ma siyasa ce muka yi mun nuna duniya karfin musulunci a Najeriya ko yanzu musulmai muka ga dama Allah sai ya taimake mu kamar yadda ya taimake mu a can ba in mu ga dama ba shikenan Allah sai ya zuba mana ido illa iya amma bana za su gane ko? ko ba za su gane ba za su gane an gane a saniya alama ta biyu ta algus ta almundahana an riyahu zahirar shai'i a tsayi salih a ce ka mutu inuna wa wani zahirin wani abu bangaren da yake mai kyau mai nagarta wa yukhfi alaihi batinahu al-khabith al-fasi amma ya koyi bangaren da yake gurbatacce batacce daga wannan abin wato ya nuna abin wannan mai kyau ne alhali ba mai kyau bane ba baro doke to wannan shi ma al-ghusl asalif ko asalisa alama ta uku ko haqiqa ta uku ta al-ghusl an yuzhira lahu khilafa ma yudmiruhu wa yusirruhu tagriran bihi wa khadi'atan lahu wa gisha shine mutum ya boye sabanin abin da ya boye a zuciya bayyana sabanin abin da ya boye a zuciyarsa abin da ya sirrance saboda irudi ya yaudari ya almundahana ga wanda ya nuna wa a haka ka nuna cewa gashi kaga waɗannan abubuwan duk wannan gwamnatin ba ta yi su ba duk waɗannan a nuna zahirin abu mai kyau mai nagarta a ɓoye muna bai ba a wannan a bayyanar da sabanin abin da aka boye a zuciya ba yi ba ba yaudar mutane ba an yaudar mutane da allah bai barin yaudara ku an fahimta an rabia hakika ta hudu ta algus an yi amu da ila izadi malihi alaihi au zaujihi au waladihi au khadimihi au sadiqihi bil waqi'ati fihi wannan nima. mutum ya nufaci gurɓata wa mutum dukiyarsa ko iyalansa ko 'ya'yansa ko masu yi masa hidima ko abokinsa ta yadda zai fada cikin mutuncinsu ya zubar kuma yada ainihin abin nan an mimanci a tsakanin mutane an fahimta ko wannan darasi ne kamar da gwamnatin nan yi a gaskiya bane yanzu ba abin da suke yi ba kenan a bata tsakanin wane da wane yanzu suna nan tsakanin malamai da almajiransu ana nema sai an gwara fi? ko an ce an ba malamai kuɗi yanzu an hana su ne shi sa suka ce ba su ba ko wanda ya ba da kuɗin da yanzu ya hana duk zai yi bayani ko daga fadar an gama wanda ya ce an bayar shi ma zai yi bayani da wanda ya bayar da wanda ya karba duk za su yi bayani ko ba za su yi ba za su yi an gane yanzu ku duba ku ga yadda suke kawo kwaya suna ba yayan mutane da kayan daba ki musu ne ki musu bangar siyasa ka gani ifsadu malul insani aw zawjihi aw waladihi aw khadimihi kenan gani shi alhamisa hakika ta biyar an yi ahida ala hifzi nafsin aw malin aw kitmani sharrin thumma yakhunuhu wa yagdar yi alkawari zai kiyaye rayuwar wani mutum ko wasu mutane ko dukiyarsu a amince da shi a bashi gado gadi ko ɓoye wani sirri a ce wannan magana sirri ce amma daga ƙarshe ha'inci ya yi algus ya yaudara je ya yi fada yanzu ku duba ku ga yadda ake samun waɗansu da aka amince da su da hannunsa a cikin wannan rashin mutunci da ake a wannan ƙasa tsohon inspector general an naɗa shi kwamiti a zamfara ya binciko suwa ne ne da hannu a wannan abin har yanzu an ƙi bashi dama saboda an gane a waɗansu da sun falling victim a kuma wakilan al'umma ne al'ummar da suke sa a kama su ne kuma suka bi layi suka bi rana suka bi ruwa inda ke su rana ta da ke su kuma suka zabe su amma kuma su suke sake dauka kamar ana cinikin su kamar ana kamar an saci sa ana ana cinikin shi an ki bari ayi bayani saboda me kara asiri ya tonu sai kun yi tonuwar asirin duniya ai na lahira zai to duk tsiyar wannan ai a nan duniya za a yi ta ranar lahira kuwa dama za a baka ba nan mutum ya samu dama ya fake ba ya ji wani ya buya ga inda za a maka kalubale ya ma'ashar aljinni wal insi in istabatum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu a sai ga fili nan fetal je ka inda zaka sai mu gani nan aje daji aje kaza aje kaza duk za a iya buya a nan amma can to ka buya mana lahira in an je lahira ka sami inda za ka buya waɗanda kake ɓoyewa an an je lahira ka ɓoye su to ku duba ku gani hakanan jami'an tsaro abin takaici waya dinga samun jami'an tsaro wai ana hada baki da su ana ha'intar 'yan ƙasa a tsaron da aka ba su a kansu ake ba su albashi amma sai ka ji an kama jami'in tsaruwa ne an kama shi ina ina ina informa ko an tura shi zai ba da tsaro ya daga kafa a zo a yi barna wani mawai har i bayar da makamin da za a yi barna da shi a kawo masa return muna magana da wani zai ke sha duk duniya ni ban ga kasar da babu aminci da lamuni tsakanin jami'in tsaro da ɗan ƙasa ba kamar najeriya ɗan ƙasa bai yadda da wanda aka ce tsare shi ba ga albashi ga bindiga tsare shi bai yadda da shi ba to ban sani ba ko a cikin kwanan akwai wanda ya san wata kasa to rayuwa za ta yi wa haka babu yadda za a yi a ce an amince maka akan rayuwar mutane da dukiyarsu an ɗauki makami an baka kuma ce mutum ya koma ana haɗa kai da shi ana cuta waɗanda aka ce kwake ba shi albashi a kan abin to kuma ta yaba a zauna lafiya mutane abin da suka ɗauka su ci abinci kawai shi ne farayewa no ina jin kwanan nan kun ji wani dan kwaya ne ko menene da aka hira da shi ko ita tun da ya kashe wani eh, ya sayar da wayarsa abincin farko tun da ya ci abincin farko ita abinci da kudin da ya sayar da wayar tun daga lokacin yace jikinsa yake fabricate yake yake yake yake rawa har yanzu bai abin nan ba so yake a kashe shi mai hukunta jin shi zai yake in ya mutu ya ne ba ya ce da shi ya wuta in ya mutu ba an kashi dole ne saboda haka jama'a waɗannan abubuwa suna na yanzu abin da zai baka mamaki wai duk 'yan ƙasa wai kamar su haɗu su ijima'i akan cewa wai abin da ake wai da sanin ko an san wa masu yi kuma da an faɗa sai a ce haka ne an san masu yi an san ina suke an san yanzu a cin musu to me yasa kake cin musu Allah ya sauye wal muslimu fi tajannubihi lil gish wal gadr wal khiyanati musulmi wajen nisantar algus almundahana da yaudara da ha'inci huwa muti'un lillahi wa rasuli yana yin da'a ne ga Allah da manzansa idh hadhihi thalatha muharramatun bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan waɗannan abubuwan guda uku an haramta su da littafin Allah da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الأحزاب samanun hamsun Allah ce wallabi ne udunar mu'minin wal mu'minat kuma waɗannan da ke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata bi gaire maktasabu ba da abin da suka tsororuta ba haka kurum da ihtamalu buhtana lalle sun ɗauki wani kire wa isman mubina da zunubi wanda yake mabayyani sura ta 83 al ahzab aya ta 58 wa qala azza wa jalla kuma Allah mai boya da ɗaukaka yace فمن نكث فإنما ينكث على نفسه الفتح العاشرة فمن نكث وان يوروري القور da aka yi da shi fa innama yankusuhu ala nafsi to kadai ina warwarewa ne a kansa saboda musibar abin kansa za ta koma sura ta 48 suratul fatih aya ta goma. Wakala subhanahu wa ta'ala mai tsarki da ɗaukaka kuma yace wala yahiqul makru illa bi ahli fatir 43 mummunan makirci baya koma kan kowa sai kan waɗanda suka yi shi ƙaiƙayi kenan koma kan mashekiya sura ta 35 suratul fatir aya ta 43 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah su sallam ya ce man khaffaba ay afsada zawjata zawjata mri'in aw mamlukahu ay khadimahu falaysa minna man khaffaba wanda duk ya je ibaci zaujata mri'in matar mutum a gaba a wajensa isa ide na ganin girmanta ide na ganin mutuncinta ike ganin ta mutuniyar banza matarsa ce amma wai wani izo ya je ziga shi ibace ta ya daina ganin kimata ya ganin darajarta ko kuma akan bawansa ya zo ya ɓata tsakaninsa da bawansa ya ce min na wannan baya daga cikinmu wannan hadisin imam abu da ya rawaito shi a cikin sunan hadisi ne lamba 1883 kuma hadisi ne ingantacce wa Waƙala kuma manzo Allah sallallahu Salam) ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan halisa, ɗabi'u guda hudu wanda duk suka haɗu a cikin a tare da shi ya haɗa su to munafiki ne tsanza wanda ya shiga guta fi darkil asfali minan na wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda kuke da wata ɗabi'a ɗaya daga cikinsu. kana fi khaslatun min an-nifaqi hatta yad'aha to akwai dabi'a ta munafinci tare da shi har sai ya daina ta wadanna dabi'u ne idza tumina khana in an amince masa ya ha'inci wa idza haddasa kadhaba in ya tashi magana yayi ƙarya wa idza ahada gadara in yayi alƙawari yayi yaudara wa idza khasama fajar in rigima ta hada su da wani ya kiyar da yace ba sulhu an gane to wanda ya hada waɗannan dabi'u Ɗan wuta ne munafiki ne zalla Allah ka tsare mu hadisi yana cikin sahih bukhari juz'i na farko shafi na 15 da juz'i na uku shafi na 173 haka nan yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 106 a kitabul iman an gane wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qad marra ala subratin ay kisin kabir kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin ya wuce wata subra subra shine malai fassara kisun kabir wato wani buhu babba subratu ta'amin ko subra wa marra ala subrati ta'amin ya wuce wani buhu na abinci fa adkhala yadahu fiha sai manzo Allah sallallahu alaihi isa hannunsa a cikin buhun fanalat asabi'uhu balala sai yan yatsunsa suka tabo ainihin wata laima fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahiba ta'am ya kai ma abocin sayar da wannan kayan abinci me wannan qala asabahu sama ai al ya ya rasulullah sai ya rasulullah mun to kasuwa kai ruwa ita ba shi qala sai manzo Allah yace afala ja'altahu ga ta'ami kai ya an-nas to me ya hana ka kasa inda ruwan yake ka fito da shi sama don mutane su gani san za su saya man gasha falaysa minni annabi ce to duk wanda ya alkus ba ni ba shi ba shi ba wannan hadisi ma muslim ya rubuto shi a cikin kitabul iman a sayo muslim hadisi mai lamba 164 to da haka musulmi dalilin waɗannan ina ƙoƙari in nisanci algus baya algus to yau kun ga inda mutane suka koma 'yan kwangila algus ko ma'aikatan gwamnati algus masu kamfanoni algus wani sabulu ne nake zuwa an saya wani ɗauki da nishi ƙato kawai rannan da na je ina ganin sa a sai na ce an rage sabulin da ko ba rage kuɗi ba don na je kai ma mai unguwa ka san shi ke ita sai ma ƙari to ni dai na bu su ƙara ba kudin dai haka yake amma sai ka zukai, tawanka ta wanka har ka manta ma kafin sabulu amma sai na gan shi ɗan fiyar ko an rage shi kato ne har yanzu amma dai an ne to amma kun san me suka yi masa a cikin ne aka wani katse shi haka wai sun mai da mutane shawara kai ta ɗan sokoto ko wai ya ajiye fura guda shida sai barawa zai sace uku guda ukun sai raba bibiyar ibata ba dai shida ba shi gashi da hanbabi to shi ba satar fara ta yi masa ciwo ba a mai sheshi shawara ki da aka yi ta biya faraka tuku-tuku wani yanzu ya sace rabi kuma ya raba rabin daidai da ka bata yaje kuma ba za ka gane sabin da suka yi ke ta ga algus abinda zai ba ku takaici jama'a wai mai aikin ƙarfi ma ya yi algus aikin ƙarfi ba mai faskare ya yi algus faskare ba ɗan garuwa ya yi algus haba jama'a ina za da wannan duniya ya za a zauna lafiya wane ne wannan ɗan kundila ɗin na amanan su kowane ne mai aikin man fetus wani lokaci 20 eh, and 2007 ya yi wani program a gidan rediyon kano ita in ka je shan mai kowa ya kai sayan cuce ka ta ɗayan hanyoyi goma sha bakwai in kuma ba kai sa'a ba ta hanyoyi fiye da ɗaya za a cuce ka a dukkanin mu victim ne cewa shi kansa an masa ya ce abin da ya faɗa in ba haka bane a zuwa kare tashi har yanzu ba wanda ya kare tashi kowa kowaye kai in ka je gidan mai sai an cuce ka ta ɗayan hanya goma sha bakwai in ba cuce ka ta nan ba a cuce ka ta nan in ba cuce ka ta nan ba a cuce ka ta nan ita wani kuma in yi sa ta hanya biyu ko uku ko hudu ma sai a cuce shi awa guda yi program su har yanzu fawa da ya gare ta shi kenan gaskiya ya faɗa ta yanzu al'ummar da ta mayar da cuta a komai nata algus ha'inci almundahana yaushe take ganin take son ta ga daidai ko ya za ta ga daidai tsakani da Allah amma da irin wannan fadakarwa da irin wannan tattaunawa sai in kudura aniya ka kudura aniya ki kudura aniya kowa ya kudura aniya shi dai ba zai yi ba ko? su ai dama kai gyara ina fara da gani ne sannan ya je kanka in ka ga amfaninsa sai ka ne kai ma sai ka gyara abin da ya kamata mu yi to kuma ni din nan ba wai ni Ahmad Ahmad ba kai ma a wajen ka kai ni ne ko kuma ni din ma a wajen ka kai ne to haka ni jama'a sai ka ga an samu gyara insha Allah Allah ka gyara mana dan arriya mummunar ɗabi'a ta hudu riya yin aiki saboda a yaba mutum ko don ibirge ko abin da ya kama da wannan almuslimu layu ra'i musulmi ba ya yin riya Izin riya unifakun wa shirk saboda ya ta riya munafinci ne kuma shirka ce wal muslimu mu'minun muwahidun shi kuma musulmi mu'mini ne mai tauhidi fayatanafa ma'a imanihi wa tauhidihi khuluqur riya'i wan saboda haka sai a samu taho mu gama tsakanin imaninsa da tauhidinsa da khuluqa ar-riya'i wan nifaq da waɗancan miyagun ɗabi'u guda biyu na riya da munafinci fala yakunu al-muslimu bi halin munafiqan wala mura'iya musulmi kwata-kwata ba zai taba zama munafiki ba ko izamanto mai aiki dan ayaba masa ko a gani ويكفي المسلم في بغض هذا الخلق الذميم والنفور منه أن يعلم أن الله ورسوله يكرهانه ويمقتان عليه يا إشي مسلمي ya nesanci izig haushi ya kyamaci waɗancan miyagun ɗabi'u ya guje musu idan ya san cewa Allah da manzansa suna kyamar waɗancan ɗabi'u kuma suna yin fushi akan haka Allah ina fushi akan akan ina fushi akan riya mutum ya aiki don wani ya gani ya ba ma ko ya aikin don ya ba wani haushi ko ya aikin don ya birge wani Allah baya son wani, Allah yana fushi iskala ta'ala don Allah ya faɗa mutawa'idan lil mura'in bil'azabi azabi nakal ina mai eh, ainihin kashedi da alkawarin narkon azaba ga masu yin aiki don riya da azaba da ainihin eh, tsanani sai Allah ya ce fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un al ma'un al rabi'a ila al sabi'a Allah ya ce fawailul lil musallin da haka bone ya tabbata ga wasu masallata suwaye allazina hum an salatihim sahun sune waɗanda suke rafkanannu a cikin sallar su suna sallah a nan amma hankalinsu yana wani wuri gangar jikin kawai suka bar wa Allah a nan guri amma hankalinsu yana wani wuri tunaninsu yana wani wuri zuciyarsu tana wani wuri hankaltar abin ina wani wuri ba sallah suke hankalta ba irin mutanen da suke ta sallah nauyi ce a kansu bari su yi su huta ai akwai su ko gonci akwai mu hmm. babu mu akwai mu yan ayi ayi a huta to duk abin da kake jin nauyi ne a kanka da Allah yaya <laughs> wani ce aka ɗora masa dami aka ce ka ji daɗi ce a gyara aka gyaggyara aka ce ka ji daɗi ce kuma tsangani da ya ɗaga ya sai maka shi da ƙasa ce to kun ga yanzu na ji daɗi ita ban da renin waya za a ɗora mutum kaya ce ya ji daɗi an fahimta to kaga duk wanda yake jin wannan ibadar da yake wani nauyi ne a kansa Allah ya sa kun fahimta da aka ce nauyi ne aka dora mutane to amma sai ka tafi Allah ce la yukallifu Allahu nafsan Allah ya sa kun fahimta da yake Allah ya kawo mu zamani muna ganin mutane masu kiba wani zaka ga kibar sa baya jin nauyinta inda yake sarrafa kansa zaka sha mamaki ya shine mai kibar nan wani kuma sai ka ga kibar bata kai ta wancan ba amma ne da gare ke mutu to inda kake ganin sallah a matsayin irin yadda mai motsin nan da kyar ba irin wancan da yake sarrafa jikinsa yadda ya ga dama ba to an ka ɗauki sallah a haka haka za ka ringa jin kai dai kawai ka dai yi ta kawai dai gashi na ka dundun guda ka gaba ba ruwanka wani ya zo gaban annabi ya yi sallah annabi ya ce da ya sake sallah ba kai sallah ba ba ruwanka abdullahi dan maso da ya ga mutum yana sallah bai iya ba yace shekara 20 yana yace shekara 20 baka ko su jana ɗaya ga Allah ba wannan duk ba damuwar ka bace Allah ya sauke alladhina hum yura'un sune wadanda suke riya a cikin sallar tasu suna yi ne dan a ce suna yi wa yamna'una al kuma suna hana taimako su hana a taimaki wanda ke bukatar taimako sura ta 107 suratul ma'un aya ta 4 zuwa ta 7 وقال فيما رواه ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi كما kuma Allah ya faɗa cikin abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga wajensa yace man amila amalan ashraka fihi gairi wanda duk ya aikata wani aiki sai hada ni da ya hada a cikin aikin da wani na fa huwa lahu kulluhu wannan aikin na wancan da aka hada da shi din ne gaba daya wa ana minhu bari ni na barranta daga wannan aiki wa ana agnal agniyai an shirk ni ni ne mafi wadatuwar mawadata game da yin tarayya duk aikin da ka hada kace Allah ga wannan ku raba kai da wani sai ta wuce shine matalauci ya karba an gani Allah zai ce wadata sa tafi karfin a hada shi da wani a cikin raba wani abu an gani sada waja'alu lillahi mimma zara min al-harfi wal an'ami nasiban فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون سكر أبا wai wannan a dabbobi da amfanin gona suka ce wannan na Allah ne wannan na abokan tare su sai Allah abin da yake na abokan tarayyar su Allah ba zai karbe ya hada ba ai zai iya karbe ya hade ku ce to ba zai karbe ya hade ba hasali ma willingly shi Allah da aka ce wannan nasa ne ya baro wadancan su ne mabukata shi mawadaci ne Allah ce tur da irin wannan hukunci da suke yi ya kamata a tur da wannan hukunci jama'a ya yanzu ba kamar mutum ne ka sha wahala ka auro ya mace ta haihu kai wahalar yara kawai sau ne zai ce shi ne ubansa ko ce sai dai ku raba biyu kai ubansa rabi shi ubansa rabi zai yiwu kaga wannan ya mafi kusa da da yiwuwa ko inda ya kai haihuwa kai to shi Allah halitta fa yi abinda ka haifa din Allah ne halice shi da bai halice shi ba kai ba kai saka haife shi ba ba haka bane mutum nawa ya aure bai haihu ba za su girgu to mai sa Allah bai halitta haihuwar a cikin mai a cikin tsarinsa ba Allah ya gane da wannan hadisin ina cikin musnad na Imam Ahmad juzi na bishafi 301 haka nan Imam Muslim ya kawo wannan hadisin amma ba da wannan lafazin ba ana agna shuraka ya ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu wannan shine lafazin imam muslim wanda duk ko ni ne mafi wadatar abokan tarayya ga barin yin tarayya da haka wanda ya aikata wani aiki sai hada shi hada wani na da ni a cikin sa to na bar shi da wancan abokin tarayya tasa ran lahira Allah zai ce je ka wajen sa ka karbi ladanka kamar yadda zamu zo mu ji wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah su ya ce mara ra'a ra'a Allah be wanda ya aiki dan a gani Allah zai nuna shi a ganshi wa man sam'a sam'a Allah be wanda ya yi dan a ji shi Allah zai sa a ji shi amma fa ba shi da komai bayan wannan da haka jama'a muna cikin hatsari musamman mu masu karantarwa kun ga wannan daukakar da ake samu a duniya da wannan shuhurar da ake samu a yi takatsantsa a yi ka tsantsan a tsantsan sai ta kai ka ta baro ka kai dai ka yi ƙoƙari kaga ka yi don Allah Allah ya ba mu ikon yi da shi an gane wannan hadisi imam muslim ya kawo shi a cikin sayo muslim a kitabun zuhudi hadisi mai lamba 47 wa ƙala kuma manzo Allah su salam ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar lalle mafi tsoron abin da nake jin tsoro gare ku shine ita ce karamar shirka kanu sahabbai suka ce wa mashirku al-asghar ya rasulullah wace ce karamar shirka ya manzan Allah qala riya manzan Allah yace ita ce riya yaqulu Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamah Allah zai faɗa ranar tashin alkiyama iza jazal ibada bi amalihim in yayi sakayya ga bayi da ayyukansu sai ce izhabu ila allazina kuntum tura'una fi dunya ku tafi zuwa ga waɗanda kuka kasance kuna nuna wa ku a duniya fanzuru ku gani hal tajiduna indahum aljaza shin za ku samu ladan aikin da kuka yi a wajen su ai ku sun yi ne dan kun yi ne dan su gani ko to sun gani ku je ku ga za su iya biyan ku da aka dan uwa mai albarka duk aikin da za ka yi kai kokari Allah ya gaishe wane ya gan shi wane bai gan shi bai ba da karka damu amma kai kokari Allah ne ya gani in kai kokari Allah ya gani to kai ruwa ta sha wane ya gani wane bai gani ba wannan duk ba damuwa ba ce amma duk wanda ya gani in Allah bai gan shi ba ba wanda ya gan shi ba ko wanda ya gan shi in duk duniya ta taru ta gani amma Allah bai gani ba an gani ba gani ba wa amma haqiqatur riya amma haqiqanin riya fa hiya iradatu al-ibadi bi ta'ati al-ma'budi azza wa jalla abinda ake cewa riya shine ayi nufin bayi da aikata ibadar da ake ga abin bauta shine Allah lil husuli 'ala al-hadwati bainahum dan a samu wani matsayi a wajen su eh, kasu rabo a wal manzilati fi qulubihim a samu wani matsayi a cikin zukatansu an gane mutum ya wani aiki saboda wani abu da zai samu don duniya a duniya da kai wannan yi kokari bara ya masa kaza karkai da ma kana lillahi lillah duk abin da yake na Allah ne ka baro Allah ne kayansa la taj'al li ahadin fihi nasib karka yadda ka baiwa wani kaso komai kankanta sa a ciki wannan na Allah ne na Allah ne ka gyale masa kayansu amma idan ka bai wa wani wani kaso a ciki to Allah zai sa kafa ya shure shi Allah ba zai karba ba an gane ku walin riya'i mazahir a riyan nan tana da alamu min hamayali ga wasu daga ciki al'ula alama ta farko an da al'abdu fi ta'ati idza mudiha aw usni alayhi fiha mutum ya ƙara abin da yake na nagarta na ɗa'a ga Allah in an yabe shi in an kwarzanta masa abin da yake yi sai ya ƙara wanyan kusa min ha minha aw turuka yatrukaha idza zumma alaiha au iba fiha amma ko kuma yi watsi da abin ko ya tawe idan aka ainihin wato aibanta ma aka zarge shi akan wannan abin ko aka aibanta masa an gane ku to wannan riya ce da aka malam barbahari yake cewa al'amalu linnasi riya wa tarkuhu li ajalihim riya kai aiki saboda mutane riya ce kuma saboda su ka kishi shi ma riya ce an gudu kenan ba tsira ba dan ne in kai dan su wannan ya fi fito a fili to idan ba dan su zaka yi ba dan me dalilin su zaka ki an fahimta don wa za ka yi don Allah za ka yi suna kallon ka ko ba sa kallon ka kai kasan shi ina kallon ka kuma aikin nasa ne kuma shi zai biya to kai masa mana da haka muna fada cikin kuskure babba za ka ga mutum sai ce wallahi kada mutane su ce kaza kaza kaza ina ruwanka da su ne haɗa ka da su akwai mai biyan ka ne ba mai biyan ka to ka yi ƙoƙari wanda yake biya ka yi masa abin shi an gane to in aka ga mutum aludan an yaba masa sai daɗa kyautatawa idaɗa abin nan to wannan akwai matsala ko kuma mutane sun aibanta masa an abin nan an zarge shi akan wannan abin sai bari, ko kuma ya tawi asaniya alama ta biyu an yanshada fil ibadati idza kana ma'an nas lokacin da yake tare da mutane sai ringa nishadi a wajen ibadar da yake yi wa yaksala anha idza kana wahda amma in shi kadai ne kuma sai kasala nauyin jiki an fahimta a li yusalli ahadukum nishadahu dayan ku yi sallah da nishadin da yake ji an fahimta in ya ji ya gaji ya haƙura kaga za a zo wajen tahajjud don lokaci ko kaga wani mutum har faduwa zai Ah, to wai shi yana jin nauyin a ce wai ya gaza a ah, wa kake wa Allah dai ba zai ce da kai wani ka gaza ba su ai za su fada to ina ruwanka da su ka koyi wani policy ka yadda in yi za su fada in ma ba kai ba za su fada haka ne ko ba haka bane in yi za su me za su fada in ma ba kai ba za su me to don me za ka fasa dalilin faɗarsu Allah ya sa kuna gane da aka kawai ka kyayin ka aikinka je ka kwanta ka je ka kwanta ka ji ka gaji ka je ka kwanta karka damu musulunci shi ya kawo tsarin bayar da fansho da garatuti annabi ya ce in ka ne wa Allah aiki sai baka samu damari ba dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya ko wani uzuri ko bacci zai rubuta maka kamar kayi aikin to mai cinta da damuwarka to kuma karka ji abin ya yi maka gara basa da yawa kace arha kayan bako kaje ka buɗe baki kana ta bacci kace ai Allah ce ko eh, idan ba mai yi ba za a rubuta mun a sai kana da niyyar ka tashi an fahimta yawa kada ka je abin yayi maka gara basa da yawa da haka za mu zo mu ji musulunci bai yadda da al'ajaz ba bai yadda da alkasar ba an fahimta a idan an ga wata gazawa a wajenka ya zama to gazawa ce ta hakika to ita kuma gazawa ta hakika ba a aibanta mutum a kanta an fahimta don haka lokacin tahajjud in aka gama ka je gida kana bacci aka je aka ce bacci ake sai a ce ya raya dare za a haibata maka da kana bacewa a wannan lokacin an fahimta to amma tsakani da Allah ka ci bacci da rana ka ci bacci da daddare kuma shikenan baka je kai tahajjud ba abin da kai kuma shikenan sai a zuwa tare da kai kana bacci wannan mene ne? a sai ce kai yanzu ba da aiki sai bacci sai kaga aibanta haka wannan an gane Salisa. alama ta uku an ya bi sadaka, mutum ya yi sadaka da wata sadaka ibada wata sadaka laula manya rahu minan nas lama sadaka biha ba dan idan mutane ba da ba zai ba da sadakar ya na tuna wani labari ko duk da muka zo irin wannan gaban na tuna wani labari wani babban mutum ne a ƙasar nan sai waɗansu suka je suka nemi taimako a wajensa sai ce kuna son ku samu kuɗi suka ce eh. e ita to taro za ku yi kuma ku ce ni ne chief lancha shi shi din ya gaya musu zai ce ya ba da kaza amma kaza zai bayar <laughs> wannan jin alhaji yusuf ya san shi na ga yana dariya misali idan abin da yake da su kamar zai ce zai ba da miliyan 100 amma miliyan 20 zai ba amma haka za ta bana ta yi ya ba da miliyan 100 to duk sun yadda za su yi wannan kuma sai ce shi idan ya tashi cash zai bayar miliyan ɗari ɗin kuɗi ne zai zai ce zai zo da su ƙanana ba za zo da yin dubu-dubu ba an fahimta ɗan miliyan ɗari idan ka kawo dubu-dubu na miliyan ashirin ƙarya ka za ta bayyana take da da aka yi naira biyar-biyar zai kawo da aka kawo su a cikin buhunhuna a paket-paket nasu babu wanda ya san menene ko dai za ta ba ana ya ba da miliyan 100 a na miliyan 20 ga ta na an kawo muku ku suka zo suka hada taro sai Allah ya ƙi fusa taron albarka duk waɗanda ake tunan su sai suka ƙi zuwa to da ya zo sai ya gaya musu ya ce ga abin da na ce da ku amma ba ku yi ba ita to wannan abin da shi zan faɗa amma yanzu miliyan biyar zan ba ku <laughs> in kun yadda in hau in faɗa in ba ku yadda ba neman sirare da ke nan tafiya ta sai suka zuwa rabin arne da makami to kaga wannan kiliya ne ya nuna ba dan Allah bai ko yanzu kaga idan wannan kaje kana ta yanayi ba dan Allah ba ka kana da hujja amma haka kuro kana nan masallacin abu a abdurrahman bin awfa nan karkasara yan bulo bakin gada haka kurun sai ka ji kana wane aikinsa kana sha ba dan Allah yi ba wallahi sai ka bayani sai ka gaya wa Allah yaushe kuka tarayya da Allah cewa wannan aikin da ya ba ta shi yake yi ba ko shi ya gaya ma an fahimta to me yi taka tsantsan mu kiyayi cewa wane yana abinsa ba don Allah ba ko alamu ka gani karka fada don su alamun ba sa tabbata a baka ji aka ce alamun karfi tana da mai giba ba wani mai karfin ya dan hadu da dan ni siriri ba sai ka je na ihu ba yana ce a kawo ai fada ba giba take ba na ci da kuma iyawa an fahimta jama'a saboda haka mu kiyayi shiga shara ba shanu ba ruwanka to amma kamar wannan da ya ta fada ya ta ba da kwandishin kaga shi wannan kai tsayen kace ba don Allah zai ba kana da certificate ko ba kada kana da shi Allah ya sauƙaƙa alaikum assalam wa rahmatullah eh. hmm. Hmm. ya ce wani dan siyasa wani abokin suna sakandare ya faɗi waye sai yake so zai biya masa abin nan sai ce to zai biya masa amma sai ya je shirin kowanne gauta ya ce wa ne ya biya masa kudin waye ta ji kudin waye a wannan lokacin naira 700-800 waye kudin ba kwanan da sai tsada ba an fahimta amma kan wannan kudin da zai biya sai an je gidan rediyo an faɗa allah ya sauka wani waɗannan kace sun yi ba don allah ba wannan baka da laifi an gane الرابعة مظهر ناهل علامة هدتريا an ya kula ma ya kula homin alhaqqi wa alkhairi. ya fada abin da yake fada na gaskiya da alkhairi wuya amala ma ya amala homin alta'ati wal ko kuma ya aikata abin da yake aikatawa na ɗa'a da aiki na kwarai wa huwa la yuridu Allah biha wahdahu amma ya zamanto ba Allah kaɗai yake nufi da aikin ba wa yana ma yuridu gaira homin alnasi ma'ahu a yana nufin wani ma bayan Allah daga cikin mutane ya yaba masa aula la yuridu Allah mutlaqan ko ko a kwata-kwata ma ba Allah yake nufi ba wa yanda ma yuridun nasa faqat kawai ina son mutane ne su yabe su dan su yake yi to wannan shi ma nau'i ne na riya to jama'a kun ga hatsarin yana da yawa fa yana da yawa ko bai da yawa akwai abubuwa da yawa da kana yin su suna da kamar riya to amma kai kokari ka kai ba da riyan kake yi ba an gane ita riyar wata ɗabi'a ce a zuciyarka take sai idan ka fi bayyanar da ita ga mutane sannan take ne sannan take bayyana amma idan ba ka bayyanar da ita ba to ba za ta bayyana ba ko ba za ta zama hakika ba kai dai ka ci gaba da yin kayanka amma yi wa kanka hisabi waɗannan alamun da aka faɗa wanne ne ka ji kana da shi a ciki wanne ne ba ka da shi a lokacin da kawa keɓe kai kaɗai kana ibada ya kake ji in kana gaban mutane ya kake ji Allah ya sa muna ganewa Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai to insha Allah in Allah kai mu mako sai mu tashi dabi'a ta biyar ita ce al'ujubu wal guru Allah kai mana jagora ka dora mu akan daidai abinda mun faɗa zan daidai ka ba mu lada ka kuma mu ikon aiki Allah muna roƙonka inda muka yi kusuri Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da daga daga mu a cikin addinin musulunci Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji gan magabata mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma. Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mai gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaitsaye Allah ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a yarinyar nan da muke mata addu'a muna da addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ba ta lafiya iyaye Allah ya ba su ladan jiya